majalisi na uku da yake bayanin a al'amura da suka shafi wata na shawwal shawwal kamar yadda muka sani wannan littafin yana bayani ne game da ayyukan da ya dace mutum ya kula da su a dukkanin watannin shekara ayyuka da suka tabbata a nasoshi na alkur'ani suna manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani a darasi da ya gabata akan wannan wata na shawwal game da yin azumi a ciki to tun da watan shawwal wata ne da ake niyyar aikin hajji a ciki shine malam ya fara bayani game da ayyukan hajji da abin da ya kamata mutum ya kiyaye domin hajjin sai zanto mabruri karbabbe don ya samu lada da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani a a cikin hadisai to majalisi na uku sai ya ce fi ma ya komo makamal hajj a can baya ya yi bayanin yadda dukkan musulmi yake shauki ya ga ya je aikin hajji saboda girman ibadar da kuma yadda Allah ya sanya kaunar wannan garuwa masu albarka na makka da madina da waɗannan ah, gurare da ake aikin hajji musulmi Allah ya sanya masu son wannan a cikin zuciyarsa shi yasa duk za ga mutum yana kwaɗayi duk shekara ya je aikin hajji to amma ba dole ya je ba saboda iko ba kowa ke da ikon zuwa ba sai malam ya kulla majalisi na uku yake tafi ma ya kuma makamar hajji to akwai ayyukan da suke daidai da hajji wal umra da umra inda al'ajizi anhuma in mutum ya gagar zuwa aikin hajji to zai samu aikin da zai iya samu ladan hajji da umra yuskaru ba da khurujil hajji kamar yanzu yadda muke muka samu kanmu shekara biyun nan kenan duk ba a zuwa aikin hajji ko to me ya kamata mutum ya yi domin ya yi niyyar zuwa bai samu dama ba ya samu wannan ladan fi sayil bukhari ya zo a littafin sayil bukhari an abi huraira radiyallahu anhu daga abi huraira Allah ya kara masa yadda قال يتي جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم cikin sabon ma'aikin salama sun zo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa suka ce dhahaba ahlu dusuri min al amwali bid darajat al ya ma aikin Allah ahlu dusuri ma abota arziki dhahaba sun tafi wato ad-dusur min al amwal wanda suke da dukiya sun tafi bid da daraja والنعيم المقيم da ni'ima babba masu arziki sun yi gaba sun samu alheri masu yawa na kama nusalli tare muke sallah muna rigima da su akan sahun gaba na farko waye tasaddaqun mu yi sallah a sahun gaba tare in an fita suna dukiya su ba da sadaka mu kuma ba mu da dukiyar da za mu bayar da sadaka ba mu da dukiyar da za mu bayar da sadaka fakala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sai yace ala uhaddithukum bima in akhadhtum bihi lahiqtum man sabaqakum ala uhaddithukum kuna so in baku labari kuna so kira mala kuna so in baku labari ya ku talakawa cikin musulmai bima in akhadtum bihi na abinda in kuka yi riko da shi kuka aikata lahiqtum man sabakakum za ku kai ku cimma wanda suka rigaye ku suka yi gaba za ku riske su wannan ya shiga cikin makaranta da Allah waye na kan barko a duba za ku riske waɗanda suka gabace ku suka yi gaba walam yudrikum ahadun ba'dakum in kun yi kuma babu wanda zai iya tun muku ya kamo ku inda ba irin abin da kuka yi ba in dai ba yayi irin abin da kuka yi ba wa kuntum khayra man antum bayna dhahranayhi kuma za ku zama mabibita wanda suke rayuwa a wannan duniya illa man amila mislahu ba wanda zai kai ku sai wanda ya aikata irin wannan shi kadai ya samu irin darajar da za ku samu tusabbihun ku yawaita tasbihi wa tahmadun ku yawaita kabbara kuna girmama Allah watuka tahmaduna kuna yabon Allah watukabbiruna kuna kabbara kuna girmama Allah khalfa kulli salatin salasan wa salatina abayan kowace sallah sau 33 abayan kowace sallah sau 33 yanzu da a ce zan ce na bada kujerar umara in Allah ya dan an bude wannan hadisin babu wanda zai iya tuno wannan saboda ko a wajen ku wannan abin ai aka kowa ma yana yi watakila ko kuma abin to abu wahala in ce zan ba da kujerar umara an buɗe duk wanda ya gaya min wani irin aiki manzon Allah salama yake nufi da cewa idan kun yi za ku zamo lahistum man sabaqakum wanda irga kuma i gaba za ku cin mata za ku riske shi walam yudrikum ahadun wanda yake tafi a bayan ku ko ba zai iya kaiwa ya cin muku ba ba da kun wa kuntum khaira ku zamo mabibita man an antum baina zarayin wanda suke zaune a bayan duniya illa man amila misla sai wanda ya irin aikin da kai ha sai mu kai wannan aikin ai to wannan irin aiki ne to gashi nan aikin da ba ma yi idan aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar sai ga mutum ya gagara sai kai ta mamaki ana ta salamu alaikum wato shedan ba zai kyale ka samu alheri ba sai ga mutum ya kama soji soji yana taba aljihu ya dauko yana baya so ne kai wannan ka duba darajar amma da ka san wannan ai ya kamata ka ta karkare ka dage ka nutsu don ka samu wannan alherin bayan kowace sallah amma abin ta kai ce ana gama sallah sai ga mutane wani ya miƙe zumbur yayi waje wani ya kama abin sai shaidan ba zai kyale mutum ya samu alheri to malam wannan tasbihi da zaka yi bayan sallah subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar 33 ga irin falalar da zaka samu ya kamata mu rika tuna wannan an yi sallah mutum ka nutsu kai wannan abin nan addu'o'i azkar kai in nafila da ake yi bayan sallah wallahi malam zaka ga tasirin su a kabarinka wannan fita da muke kawai a tafi ka rasa ma me zaka yi an yi sallah an idar in ma ka je ba wani abu muhimmi za ka yi amma ka ta zama ka yi tasbihi ka ka zama ka yi nafila sai ka mutum ya fita ana idar da sallah saboda baya tunano waɗannan wannan kuma alheri mai yawa kan da ake a asara sai mutum ya je lahira ya ce wallahi da na sani kai ina ba za ta yi baka amfani ba a zauna a yi tasbihi a yi wannan a nitse ba irin masu jan tarbi ka yi guda bakwai ɗin nan biyu ka gama a'a ba ko kuma suf suf suf haka ka yi daidai wa daida ga adadin da aka faɗi in baka ci adadin ba ba dole ka samu ladan ba subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allah yi su an tsaye ka lissafa 33 ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in to zaka samu wannan daraja kana kuka ba sai sai aljihunka to ga abin da ya wuce maka in za a hada maka duniya duka ba ta kai daraja wannan ba alherin da za ka samu a gobe kiyama ka kenan babu wani wanda zai karyar cewa bai da hali ai da wace akai kowa yana da hali kowa ne Allah ya bayar masa hali a'a in dai alheri kake nufi to akwai damar sai dai idan dama baka nufi alherin ba ko kuma ya zamo kana yin sakaci ba ka himmatuwa wajen irin wannan ayyuka nan to ba dole a samu yadda ake so wa fil musnad ya zo a littafin musnad na imamu ahmad wa sunan an-nasa'i da sunan na imamu an-nasa'i ana bi darda daga abu darda Allah ya kara masa yadda qala yace qulna ya rasulullah mun ce wa ma'aikin Allah abu darda yace su ne suka yi magana da manzon Allah su suka kai koke wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka ce zahabal aghniya bil ajri ya ma'aikin Allah masu arziki sun kere mana sun yi gaba sun wuce mu da lada sun wuce mu da lada sai ya ce ya na wala na hujju suna zuwa aikin hajji mu kuwa ba mu da hali da za mu je aikin hajji wa na wala nujahid suna yin jihadi mu ku ba ma iya zuwa jihadi wa bi kaza wa kaza suna sallah a tsawon gaba suna kaza suna kaza suna kaza mu kuma akwai abin da ba za mu iya ba tunda yana bukatar da aka ce jihadi me yasa yace masu arziki suna zuwa jihadi saboda me guziri jihadi haka ake tafiya hannu a abin nan a kana bukatar guziri kana bukatar abin hawa kana bukatar shiri sai samu ma'aikin Allah ya ce in kana da guziri kana da abin hawa ka shirya amma baka da halin tafiya saboda wani guziri nemi wani ka bashi wannan in ya tafi ka tafi kenan duk ladan da za a bada za a baka saboda haka jihadi ma da ke yin ba kowa yake iya zuwa ba sai mai iko fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala adullukum ala shay'in kuna so in nuna muku wani abin da in akhastum bihi in kuka aikata kuka riko da shi ji'tum min afdal ma yaji'u bi ahadun minhu za ku taho da mafi alkhairin abin da waɗancan da kuke baɗe ɗayansu zai taho da shi dama ba batu ne lada ba lada da samun alkhairi mai da Allah tun kuma za ku iya kuma za ku iya an tukabbirullaha arba'an wa talatina ku yi kabbara sau talatin da hudu wa tusabbihu talatan wa talatina ku yi tasbihi subhanallah talatin da uku wa tahmaduna talatin wa talatina ku yi hamdala alhamdulillah talatin da uku fi duburi kulli sala karkashin kowace sallah bayan kowace sallah bayan kowace sallah saboda haka waɗannan zikirai suna da muhimmanci dole ta ba mu ɗauke su haka ba amma suna da muhimmanci ƙwarai da gaske in muka kiyaye su to ba ƙaramin alheri za mu samu ba kai haƙuri wani shigul ne wani abin nan zai furta kai daga masallacin inda da sallah ka kasa haƙuri ka yi tasbihi a nitse ko ka yi raka'a biyu wanda za ka ga alherinsu bayan mutuwarka sai ka shiga kabari kai ta murna karkai mun dace haƙurin da muka yi na nan ban ba kaza zaɗin nan to gashi nan ga natija ga sakamako yana da kyau mu ƙara yi wa kanmu ƙaimi wajen ayyukan alkhairi ka daina tunanin aikin alheri kaɗai shine kaza da kaza kawai a aikin alheri ba yi da iyaka wanda kuma za ka samu lada ba ƙarami ba wazifatu nazil islam to wannan ban san malam ya tabo wani tashi da yake magana da wasu daga cikin al'umma ko kuma yana nuna mana cewa fa ba a gata zama ba dole sai an miƙe sai an nemi dukiya domin akwai abin da ba zai yi ba sai an sai da kuɗi sai da dukiya yawwa kar ka ɗauka cewa in an fita nema musulunci a'a musulunci yana kuɗaitarwa a fita a nemi arziki na halas amma kada a zauna duk aikin alheri ana so a yi to ba ka da tishi ina za ka yi wani aikin alheri sabai sukan yi allah ya kara musu yarda su fita su je su yi sana'a su yi kaza su yi dako su yi ice su yi waye a ce allah ya gafar kai ma kana so ka tara ya ce a'a so nake in fidda zakka a rayuwa ko so ɗaya ni ma dai a littafi na a ce na taɓa ba da zakka kar in mutu littafi na na aiki a waye gari akwai wani aikin da ban yi ba kawai in yi dan na tare kuɗin zaka in na bada bukata ta biya a lahira na san littafi na insha Allah duk wani abin da yake na alheri masa da na yi to amma kai ka taɓa tunanin haka ka ce baka wanda ma yake da an ba da zakka sai maza eh rage dan kai ya bada su ko so suke su bayar saboda littafin sai zanto akwai aikin alkhairi kowane sun taɓa yi haka suke yi sahabbai saboda haka dukiya tana da muhimmanci ita ce wato sinadarin da rayuwa take karfafuwa da ita a je kasuwa a je sana'a kar a kwanta a yi bacci a nemi halas domin in ka samu dukiya ga shirin sahabbai sun faɗa ko masu arziki sun tafi da mai lada akwai abin da in baka da dukiya ba za ka iya ba yanzu ga masallacin nan mutum ɗaya ne ya gina filin nan gaba ɗaya mutum ɗaya ne ya siya mutum ɗaya ka gaya min yaushe kake tsammanin za a daina sallah a masallacin nan Allahu alam ba mu sani ba sai Allah ko ba haka ba yanzu yana can yana kwance ko ku yi ta karatu kuna sallah shi kuma akawun ɗinsa eh lafiya lau ba da damuwa insha Allah to amma a ce mutum baya tuna irin waɗannan ka ce kai gaskiya fa an yi mana nisa an kere mu yanzu da ni nake da hali ai da ya kamata a ce irin wannan nayi ba adadi saboda alherin da zan samu to saboda haka dukiya abu ce muhimmiya da ya kamata a neme ta a dage kar a zauna kuma a nemi halar almal mal yace dukiya liman ta'ana bihi ala ta'atillah ga wanda yayi amfani da ita wajen neman yadda Allah wa Allah da'a wa anfaqahu fi subulil khairi ko alkhairat ya ciyar da dukiyarsa ta hanyoyin alkhairi almuqarribatu ila Allah wanda ke kusantar da shi ga Allah sababun musilun ila Allah sababi ne da zai kai ga ga Allah dukiya sababi ce da za ta mai da kai wali wali mai nera an dauka wali ya dubba su da komai na ɗauka waliyai duk kawai ya sayi dai ne ba waliyai masu aiki ne akwai wali mai naira wallahi wallahi waliyi ne ya Allah ya sani kuma yana da naira ba adadi saboda me ya yi amfani da ita wajen neman yadda Allah har ya samu wannan matsayi shi yasa kuskure ne ka ɗauka cewa wai addini in abin nan hakikanin addini shine tarewa a masallaci kai ta zan tarbi ko kai ta wannan ma aikin addini amma ba iya kai wannan bane ka fita ka nemi arziki ka fita ka je sana'a da kasuwa sannan a ganka a sahun gaba a sallah sannan eh, ka yawaita karatun jiki kowane aikin alkhairi ya zama kana da rabuwa ce kuskure ne a ɗauka cewa talauce wai abu ne na na yabo ko abu ne da ake so a'a ba a son talauce talauce ai ba ba alheri ba ne madadin ma ya sa ka yi da'a wani lokaci sai ana ka da'a cikin ka da yunwa za ka yi da'a ne za ka yi sallah ko kuma kana da iyalai wannan na asibiti wannan na eh, kan gwiwa za ta yi kuma baka da ko ka ce ai kana da matsala ko ba haka ba kana da matsala ba wai burgiya ba ce wai ka zauna ka ce ni ai ban a'a ba haka ba ka je ka nemi arziki kuskure ne irin na mutanen waɗancan zamanin suke ganin cewa ai kuma sai yana samun wali dole ya tare a masallaci idan na zuwa kasuwa abadan duk waliyai za ka da su a kasuwa a gonaki a wajen sana'a kuma su ne dai waliyan me walitaka shine da'a da takawa da bin Allah da neman kusanci zuwa ga Allah akwai abin da talauci ba zai saya maka ba ko ba haka ba akwai abin da arziki kuma sai kai abu ɗaya ka ga ka duba sai na Usman yadda zamu karanta nan gaba da ya bayar ya bayar ya bayar manzo Allah yana cewa za a je yaki jihadi ku kawo gudunmawa sai na Usman yace na bada abin da yafi na kowa manzo Allah yace masha Allah manzo Allah ya kuma ce ku bada za a je sai na Usman ce na kuma bayarwa manzo Allah ya ce masha Allah manzo Allah ya ce a bada dukiya a je jeje ake na kuma har sau uku ya ce kai manzo Allah ya ce ai Usman daga yau wallahi duk abin da ya ga dama ma yi ma zarra Usman ma fa'ala ba daga yau wallahi Usman duk abin da ya so ya je yi ai ya gama aljanna kan wajabat saboda ne saboda akwai dala amma ba ka da dala dole ka samu matsala wallahi kana sallah ma dole kai rafkanuwa da yawa dole ka rikice ka kata lissafi dole abubuwa to ba ka na rayuwar ciki ka ci fara da mai ko da abin nan shinkafa da wake shi ka samu kwarin gwiwa da zaka abin nan ko ba haka ba ita kanta ibada tana so a samu lafiya da kuzari mutumin da yake fama da zazzabi da typhoid da abin da ulcer ai kaga ba zai samu isasshen lokaci da kuma karfin jiki kenan sai in kana da arziki arziki kuma neman shi ake ina faɗa wannan ne saboda wasu mai da cewa wai musulunci wai baya zabarawa akan neman arziki to ga ana neman aljanna da arzikin har ma ga sahabi manzo Allah ya ce duk abin da ya ga dama ya yi saboda me yana da arziki yana da arziki yayi aikin da shikenan in baka da kosishi zaka iya kaga a fita sana'a a je kasuwa musulunci yana kwadaitar da mu yin aiki na al wai kuma abin da kai ce yanzu wai mu ake zargi wai ce mazo ne wai marasa abin nan to amma ba addini bane kar ku zargi addini su dai mutanen ne suke da matsala amma addini ya nuna mana a tashi a nemi halal a yi himma a dage don a samu alherin da gashi nan wasu ka samu saboda Allah ya mutu arziki malaka cewa wa huwa liman anfaqahu fi ma'asila amma dukiya ga wanda ya tafiyar da ita cikin saban Allah cikin saban Allah wasta'ana bihi ala nail aghradi al-muharrama yayi amfani dukiyar da Allah ya bashi dan biyan bukatar sha'awar zuciyarsa kawai tunda yana dukiya ka san mutum yana dukiya zai komai to dinda yana dukiya zai ta sa ta cikin saban Allah in yayi wannan a wishtaghala bihi an Atilla ko kuma mafi karanci ya zanto duke ta hana shi bin Allah ta hana shi bin Allah in wannan ne to ka sani dukiya sababun kafi'un lahu anillah sababi ne da zai hana shi kaiwa ga Allah dukiya tana da zamowa sababi na alkhairi kuma tana da zamowa akasin haka in kana da arziki sai kai amfani da shi wajen sabawa Allah wajen biyan bukatar zuciyarka na san zuciya ta koya ka ga dama to kana ƙara nisa da ubangiji ne وقد مدى الله تعالى في كتاب القسم الأول ألا يا يباء للتافنسا القرآني يا يبك سونه الكومة أرزكي ما تتيد أرزكي سدوك يسدني من يد الله وذم الثاني القسم الثاني ألا يا زرقي كسو نبي وأن سكي أنفاني دوك يسوجا سابا وألا فقال في مدى الأولين ألا يا فتا وجن يبما سأرزكي سنة تيد دوك يسوجا من يد الله da neman kusanci ga Allah Allah ya ce allazina yunfiquna amwalahum lalle kaga waɗanda suke ciyar da dukiyarsu billaili laili cikin dare wannan hari da yini sirran wa alaniya a fili da aboye falahum ajruhum inda rabbi lalle suna da ladan su a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro gare su yayin barin duniya ba ba damuwa ba tsoro wala hum yahzanuna in sun je lahira kuma ba su da bakin ciki saboda me sun ciyar da dukiya dare da yini a ɓoye da a fili kaga Allah ya yabe su kuma ya faɗi ladan da za a ba su ya faɗi ladan da za a ba su wakala wakat kala salama ko manzon Allah salama ai ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace ni'ma almalu as-salih lirrajul salih ma dalla da dukiya ta halas ga mutumin kirki ya dace kenan dukiya halal ce ko mutumin kirki ne Allah ya bashi kaga sai hidima ga addini sai neman aljanna da dukiya mutumin kirki ai baya baya sakace wajen neman alheri na gobe kiyama وقال من ذا الله inna كتا إن هذا المال خذرة هلوة للي إكدوكي أولا دكتي قننت خذرة كان دا بنك آي كتنا دا مي بنك آي كان دا تفتنك أتن abin nan karkashin abin nan daloli ne a ciki ka buɗe ya zaka ji ranka za ka gansu an jera su sabbi rasi ka ga masha Allah sai ka ji wani ba dama ne khadira suna da wato ɗaukan zuciya suna da banƙaye sannan hulwa suna da daɗi zuciya tana da daɗi faman aka zau bi haƙƙihi wanda ine mu dukiya ta hanyar da ta dace da hakkinta ya nemo ta ta hanyar da Allah iya yarda wa a wufi haqqihi ya sanya ta inda Allah iya yarda cikin haƙƙin da ake so mutum ya shigar in yi haka ai bai kamata su kashe ba damu ba bukatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akhadahu bi haqqihi wanda ya nemi dukiya ta hanyar da ta dace wa wada'u fi haqqihi ya sanya dukiya ta hanyar da ta dace yake fa ni'mal ma'unatu huwa ma dalla da wannan domin ya samu taimako na abin da zai kai shi ga aljanna ni'ma al ma'unatu huwa ma dalla da wannan abin da zai taimaka wa mutum ya samu rayuwa kyakkyawa kuma ya samu aljanna a gobe kiyama wa yana ka zo bi gairi haqqihi amma mutumin da ina, nemi ba ta hanyar da Allah yake so ba bai ba ta hakkinta ba wajen nema kana ya ya'kul wala yashba zai waye gari ya zama tankar mutumin da yake cin abinci amma baya koshi dukiyar ba za ta yi masa amfani ba yanzu a ce ga misali wani yana da wata cuta wanda an ci abinci ba a koshi ya kake ji sai dai ita zubawa ya ƙure cikin kuma bukata bata biya to haka ne wanda yake neman dukiya ta hanyar haram kuma yake ciyar da ita to zai ta hankoran ƙarin nema ne ba za ta yi masa albarka ba sai dai ita yi har ya koma lahira Falmominin ladhi ya akuzul mala mummunin da yake neman dukiya min haƙƙi ta hanyar da ta dace wa ya zaufi haƙƙi yake sanya ta hanyar da ta dace falahu ajru zalika kullihi yana da ladan wannan baki daya wa kullama anfaqa minhu diyan da ya ciyar da dukiyarsa yabtaghi bihi wajhan lillahi yana neman yadda Allah fa huwa lahu sadaqa za a bashi sadaka yujaru alaiha Allah zai bashi ladan sadaka in ya ciyar da dukiyarsa ta hanyar da Allah iya da to za a bashi ladan me? sadaka hatta ma yut'imu nafsahu har abin da zai ci da kansa ya rayu za a baka ladan sadaka abincin da kake ci ma aikin alheri ne gare ka Allah zai baka lada wama yut'imu waladahu da abin da zaka ci da ƴaƴanka, fa huwa lahu sadaqa Allah zai baka ladan sadaka wama yut'imu ahlahu abin da zaka ci da iyalanka matayenka ah, ah, fa huwa lahu sadaqa Allah zai baka lada wama yut'imu khadimahu abin da kake ciyar da hadiminka mai maka aiki yaranka na shago ma'aikatan gidanka fa huwa lahu sadaqa Allah zai baka ladan sadaka wa kana ammatu ahli amwali kuma mafi yawan ma abota dukiya ammatu yace kusan dukkanin masu dukiya min ashabin nabi sallallahu daga wajen cikin sabon ma'aiki sallallahu salama min hadal qismi suna daga wannan kasa duk masu dukiya manya sabon manzon Allah sallallahu za ga haka suke ga ciyar da dukiyar dan addinin Allah ya ci gaba ga kulawa da miskinai aikin alkhairi da bai da iyaka haka sahabbai suke Allah ya kara masa yarda ga misali malam zai bayar namazin min infaqi ashabin nabi alaihi salam yadda sahabbai suke ciyar da dukiyarsu Malik ta kharaja abu dawud imam abu dawud ya fada hadisi wa tirmizi da imam tirmizi min hadisi umar daga hadisin umar dan khattab kala yake cewa amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu bayar da sadaka wa wafaqa zalika indi malan aka dace na samu wata dukiya a wannan lokaci fa qultu sai nace al yawma asbiqu ababakr in sabaqtuhu yawman yau dai in ji umar dan khattab zan yi rige in sha gaban sai na abubakar tun da dai dama ban taba shan gabansa ba to yau dai sai na sha gabansa zan yi abin da in Allah ya yarda ba zai sani ba cewa zan yi aikin da zan sha gabansa shikenan sai na umar yace qala fa jaitu bi nufin mali sai na raba dukiya ta baki daya daidai wa daidai rabi na debo na kawo na ba manzan Allah ta ce ga sadakar da aka ce a kawo fa kala rasulullah sallallahu sai manzan Allah ya tambaye ni in ji umar ma abqaita li ahlika ma sha Allah kai Allah ya saka da alheri me kabar wa gida iyalanka kala sai nace abqaitu nace mithlahu daidai wannan na ban musu bi na raba daidai na karabi manzo Allah yake masha Allah wa ina babakarin ata bi kulli ma indahu ana zaune sai ga Abubakar Siddiq ya ɗebo baki ɗayan dukiyarsa ko kwandala bai rage ba a gida ya kawo faƙala sai ma'aikin Allah ya ya abubakar ya kai abubakar ma abakaita li ahlika me ka baro wa gida iyalanka qala abakaitu lahumullah wa rasula na bar musu Allah da ma'aiki na bar musu Allah da ma'aiki fakultu umar ya ce sai na ce la usabiqu ila shay'in abadan kai ba zan iya wuce gaban abubakar ba ai yayi nisa ka ɗebo duka ko kwandala ba ka rage ba ka ce ka bar musu Allah da ma'aiki ba shi ne bayarwa ba gidan ba da aka bar Allah da ma'aiki ai lalle ba karamin gida bane sun yarda ko ba aka ba in ba ta yarda ba za a ɗebo du a ai sun sani domin dole san labarin in dai su ma ba sun yarda da Allah da ma'aikin bane ana ɗiba su a'a ya za a kwashe a ce sun yadda kaga kenan madalla da abokan tafiya aljanna wanda za su karce wallahi a kai mun yadda mun riƙe Allah da ma'aiki ya isin ishe mu wanda yake nuna maka in ka hanga to gidan ma ba dama ne su ma sun karfafi abin alheri in sai sun yadda ko ba haka ba ke za a kwaso duk aka kawo aka ce an ban musu Allah da ma'aiki suka ce mun gode mun karba Allah ya kara musu yadda wa kana min al-munfiqina amwalahum fi sabilillah cikin sahabbai wadanda suka shahara wajen ciyar da dukiyarsu dan Allah akwai Usman ibn Affan Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda babu Tirmidhi ya zo a littafin Tirmidhi ana Abdurrahman bin Khabbab daga Abdurrahman bin Khabbab kale ita shahidtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahussu ala jaysh al-usra na ta halarci inda ma'aikin Allah yake hudu ba ko yake yake jan hankali cewa a kawo agaji za a je jihadi kuma za a je nesa kuma ana cikin hali na babu za a je yakin jesh al'usra, yakin tabuka ke yakin da aka mafi nisan waje da aka je yaki a zamanin manzan Allah mafi nisa ga kuma hali da ake ciki ana cikin wahala manzan Allah sallallahu alaihi sai yake kudaitar da sahabbai a kawo agaji domin a a je a yi jihadi فقال وهو يوسو على جيش الأسرة فقام عثمان من ذا الله هنا تيوى أكاو آجي أكاو تلفي سيدنا عثمان يميكي فقال يا رسول الله يا ما أيكين الله علي مئة بعير بأهلاتها وأقتابها في سبيل الله يا ما أيكين الله نابا دراكما دري kowace da ahlasiha shimfiɗar da ke bayanta wa aktabiha da abin nan sirrin da yake bayanta abin da ake zama akan dabba duk na haɗa na bada ba iya tsoron dabba ba a'a har ma da tanadin cewa kawai hawa za a yi a tafi duk na bayar da guda ɗari fi sabilillah manzan Allah salama ya yi murna kwarai da wannan sun ma haza shi tun da jama'a da yawa za a to manzan Allah kuma dai jan hankali ya yi hudu ba ya ce a kawo agaji a je jihadi fa kama Usman sai usman ya miƙe karo na biyu fakala ya ce ya rasulullah ya allah alayya mi a tabairin irin na ba da rakumi ɗari biyu bi alata ya wakta fi sabilillah da shimfiɗar kai da abin da ke kai na sirji fi sabilillah sun ma'azza alal jeji manzo allah karo na uku sallallahu ya kuma fadakarwa ya zabura akan a bada gudunmawa a je jihadi fakama usman sai sai na usman miƙe karo na uku fakala ya rasulullah ya ce ya Allah alayya talatu mi'ati ba'ir na ba da raƙuma ɗari uku bi ahlatiya wa aktabi fi da shimfiɗa da ke kai da abin da ke kai na sirri na zama fi sabilillah kala mai riwaya yake cewa fa ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na ga ma'aikin Allah yana taukowa da kan minbari wa huwa yaqulu yana cewa ma ala usman ma fa'ala ba'da hadi ai usman ba yi da wata matsala duk abin da ya bayan wannan ma shai. Ba a ba damuwa a kansa. ma'ala usmana ma fa'ala ba'da hadi ai duk abin da zai yi bayan wannan dai kan ai ya gama aljanna dai kan ai ya same ta ma'ala usmana ma fa'ala ba'da hadi yana tananatawa ai usman ai bai da matsala bayan wannan ai kuma ai bai da bai da damuwa babu komai a kansa aljanna dai ta yi ana da dukiyar kuma an yadda a yi hidima ga addinin Allah domin an san alkawarin Allah ne in ka bayar zai maida maka gurbinka kuma ba ɗaya yake bayarwa ba a'a daga goma ne zuwa ninki ɗari bakwai zuwa sai abin da ka gani a wajen Allah in dai ka yi don Allah to da yake suna da yaƙini shine yarda da hakan cewa sun yarda da na lahira din ba sa ji ba sa jin komai bayarwa suke kawai a to a ce mutum ya ɗebo duk abin da yake gida ya kawo kaga ai ya yarda ne zai samu fiye da haka yaƙini yake da shi baya jin wani tsara a zuciyarsa yasa yake wannan hidimar dan me dan Allah ya masa alƙawarin mai gurbi wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka bayar dan Allah Allah yake ya huwa yukhlifu zai mai gurbin abin gare ku kuma Allah ku sani shine mabibicin mai azartawa ba mutum sai an ka tara zaka arziki ba to Allah ne mai azartar tashi ce ka bayar yace zai ɗiba ibaka daga sassan domin shine khairu arraziqina mabibicin mai azartawa wa kana minhum aidan Abdurrahman bin Auf cikin sahabbai masu arziki masu ciyarwa akwai Abdurrahman dan Auf wa fi musnad al-Imam Ahmad ya zo a littafin musnad Imam Ahmad annahu qadima lahu ayrun ila al-Madina wata rana karabka abin nan da aka dawo ayari daga kasar Sham an dawo da kowa yan kasuwa an je an ɗebo kaya an yi abin nan import ko export ne an ɗebo daga waje an kawo kaya daga waje an yi oda sai ga 'yan kasuwa na shigowa gari to sai na abdurrahman dan awuf daga yan babban dan kasuwa ne sai ga raƙuman sun shigo da kayan kasuwa wanda aka siyo daga wata ƙasa an yi oda ka san irin zamanin da aka ce yan kasuwa zo sai a bazama a je a tare su kowa yana kokarin ya ya kama rabansa domin ya samu shi ma daga cikin abin da aka na arziki farsajjat lahal madina sai ko garin madina ya ɗauki wato ya ɗauki kuwa ai ga 'yan kasuwa sun dawo ai ga abin nan ayarin dukiyar abdurrahman dan auf ta an shigo da kayan kasuwa ina 'yan kasuwa gari garji ya rikice fasalat aisha anha fasaltu aisha anha yace na tambayi aisha labarin abin da ya gudana wa haddathat hadisan ta bada labari annabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi wasallama fa balaga abdurrahman cewa manzon Allah ya kwadaitar a ciyar da dukiya saboda Allah wannan kwadaitarwa sai ta kai kunna abdurrahman dan au cewa ba ga abin da ma'aiki ya faɗa yan kasuwa sun kewaye dukiyar kayan kasuwa ana so kowa ya ɗebi rabansa a shiga kasuwa a samu arziki sai abdurrahman ya ce kowa in ya zo ya zan ba da riba sai nawa za ka ba da riba ya ce na ƙara ɗaya ninki abadan na ƙara biyu na ƙara na saya kuɗin da aka sai abin ya ce akwai wanda zai bani fiye da haka cewa wallahi babu wanda zai baka fiye da a tunanin su na a kasuwa wa zai baka ka ce abu naira goma na ce na fiye ashirin ka ce akwai wanda zai baka ai ka ƙure sai ya ce akwai wanda zai baka sai ka ce to mu ga mu ne in kasuwar garin ai to muna jira faɗa mana wa zai baka sai ce Allah na ba da wannan duk saboda Allah baki ɗayan abin da aka yi oda ne fa ala kullu hafi sabilillah bi aktabiha wa asad da duk abin da yake kan dabbobin duk ya bayar wa kana sab'a mi'at rahila raquma 700 ne raquma 700 ne amma shi duya bayar fi sabilillah ko da yake ana faɗa sai mu ce ai san mutanen ba irin mu bane daban ne eh, daban ne a to daban ne mana tunda su Allah ya musu zuciyar Allah ya ba su yaqinin ai kaga daban ne ko mu ko kaga mu yadda muke ai muna nan muna ta tarawa ba ma iya fidda fi sabilillah saboda ai zuciyar yaqinin ba yawa yaqinin ba yawa kuma hakan dai zamu tafi lahira mu bar dukiyar a baya alhali an ce da mun bayar an ce mana la khawfun alaikum wa lahum ba dai tsoro kake ba abinda zaka bari baya to an ce an ma garanti la khawfun ma'ana abinda ka bari baya bayan mutuwarka ba dai abinda kake ji kenan ba Allah yake ce to na lamunce ma a lahira kuma ba za ka yi bakin ciki ba amma duk ba mu yadda wannan lamarin ba sai dai mu ta ɓoyewa sai mu ta ajewa kuma mutuwa ta zo lokaci ɗaya ta yanke babu wani abin nan shikenan an gama to bayan Allah sahabbai Allah ya kara musu yarda suna da rike wajen ayyukan alkhairi suna da yaqini ku sahabu fil khairati shine malaika misali yadda sahabbai suke rike dangane da aikin alkhairi lamma sami'a sahabatu radiyallahu anhum qawl Allah ta'ala Sahabai sun ji Allah ya faɗa cikin alkurani Allah yace fastabiqul khairati ku rige wajen aikin alkhairi ya ku al'umma ya ku mu'minai fahimu sun fahimci min zalika abin da ake nufi da wannan annal murada an yajtahida kullu wahidin minhu ma'ana abin da ake nufi kowa idage cikin su an kuna huwa sabiq li gairihi. ya zanto shi ya riga dan uwansa ila hadil karama zuwa wannan karama da girmamawa Walmusari'a ila bulughi hadhihi daraja al aliya ai gaggawa ayi rige dan a samu daraja madaukakiya aina a lahira a gidan aljanna fa kana ahaduhum shi yasa za ga ɗaya daga cikin sahabbai idan ra'a man ya'mal amalan ya'jizu anhu idan ya kalli dan uwansa iga yana aikin da shi iga gare shi kace an yakuna sahibu zalikal amal huwa sabi sai ga to yaya wani zai aiki ne ba zan iya irin nasu ba ai zai riga ni kuwa fa yahzan fa yahzanu li fawati tabqi sai ya ji babu dadi a ransa dan gashi yana kokari amma ya ga wani ya riga shi yayi gaba ne. Fakana fa kana tanafusun fi darajatil akhirah sahabbai suna rige ne wajen neman daraja ta lahira wasu ba ilaiha suna gata don neman lahira suna gasa don neman lahira kama kala ta'ala kama yadda Allah ya faɗi yace khitamuhu miskun wa fi dhalika falyatanafasu falyatanafasu almutanafisun cikin aikin alkhairi da zaka cika da miski da alheri shi ake so ka yi aikin da zaka cika da alheri shi ake so ka yi ne ka yi cikin wannan ake gasa. ka yi aikin da in sha Allah an je lahira za ka yi murna za ka yi farin ciki sun da aman hun sannan waɗanda suka biyo bayan sahabbai suka zo fa aka al'amr al'amari ya canza al'amari ya canza fasara tanafusuhum fi dunya sai aka daina rige aka daina gasa wajen neman aljanna da lahira sai zan to gasar wannan kaskantacce duniyar ita ake gasa wane yi sai na yi. wani ya samu sai na samu kenan wa khatu wa halfaniya da kuma neman rabon duniya mai karewa wanda Allah ta'ala ya bayyana Qur'ani cewa mata'ud duniya kul mata'ud duniya qalil jin dadin duniya Allah ya ce dan kankani ne eh to ana jin dadi amma dadin guda nawa yake ha dan kankani ne an tara an samu an ji daɗin duniya an shekara 80 kuma an tafi lahira ko an je shekara nawa ake a lahira ba lissafi to wanne ifi daɗi na duniya shekara ɗari tamanin ko daɗin da zai ke ba shi da iyaka na lahira A ai babu ba bukatar yi bayani ma'aunin ai a fili yake gadin mai ganewa amma shi dan ba zai kyale ka ba ba zai kyale ka ba قال الحسن حسن البصري الله يمسى رحمه إيتي إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا in mutum ya ce zai gasa da kai a kan duniya fanafitu fil akhira to kai i gasa da shi akan lahira in ka fahimci wani so yake sai ya wuce ka kyale shi wuce Allah ya kiyaye hanya ba dai duniya ba ce kyale shi wuce ba shi hanya dan gusa yi ta tafiya kai kuma dawo masallaci dawo karatun qur'ani da zikiri nemi lahira ka riga shi a wannan in duniya ya riga ka sai me in ya riga ka ba zai riga wani ba a duniyar lahira ba inda ya riga ka a lahira nan ne damuwar amma dan duniya kyale ce wuce wa qala wahayb ibn al-ward wahayb dan ward yake cewa in istata'ta alla yasfiqka ila Allah ahlu faf'al in zaka iya da kai yake magana bawan Allah in zaka iya kaga bawon da yake gaba da kai a neman lahira to yi hakan kar ka kyale wani ya wuce in kaga an wuce ka yi kokari ka ga cewa wanda ya wuce ka katin masa har ka wuce shi in baka iya ba ci gaba da himma Allah ya gani sa, ka fahimci wani yana so ya gasa da kai to kar ka kyale in dai lahira ce to yi kokari ka riga shi wuce gaban shi kar ka kyale shi al al'aqilu mai hankali yaghbitu man anfaka malahu fi sabilil khairati zai yi kishi in ya ga mutum yana ciyar da dukiyarsa wajen neman dukkan alkhairi na duniya da lahira wa nail uluwi darajati da neman daukakar daraja wal jahilu amma jahili ya man anfaka malahu fi shahawati shi da sai wanda iga yana ciyar da dukiyarsa wajen sha'awa sha'awan duniya shi kai wani ya more in ya ga dama duk wata uku ko shida sai ya canja mota ka duba malam irin motocin da yake hawa kai wani kan ai sun yi gaba sun wuce ka duba gidan da yake ginawa wani har fa kasa waje je aurowa abin nan mata kai ai ba magana su wani ai ai to mu dai ga munan mun yi wuri a duniyar mun yi wuri a duniyar kai yana jin bakin ciki to wannan shine jahili mala yace wannan jahili ne bai fahimci al'amarin ba dan mutum ya ciyar da dukiyarsa wajen kawai sha'awa sha'awan duniya ya manta da lahira to me abin burgewa ciki ai ba abin burgewa wa tawassala ila allazati almuharramat bai kuma wanda ma zai amfani dukiyarsa wajen aikata haram to me abin abin nan a ciki me abin har abin nan kwadayi a cikin dukiyar da ake ciyar da ita cikin haram ai bai kamata ma ka yi ga mai hankali kenan har kai kai kwadayin irin wannan dukiyar kai wani ka duba yadda ike hantamawa amma ba cikin haram amma wai duk da haka na ganin shi wai ya wuce ka wani ai jahilci ne wannan jahilci ne sai ma yake cewa qala Allah ta'ala hakiyan an karuna Allah ya ba mu labarin abinda karuna yayi a zamanin sa abin da yayi a zamanin sa na nuna ita da dukiya Allah ya ce fa kharaja ala qaumi fi jannati saboda takama wata rana ma sai yace ayi hawa da mutanensa barorinsa yace ayi hawa duk a shirya gidan aka yi hawa aka fito da kasaita don a nuna wa al'umma a lokacin ana da dukiya a nuna mutanen garin fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi ya fito yayi wani tattaki cikin kawacin ado cikin wato nuna isa da dukiya qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya masu kwaɗayin rayuwar duniya da suka ga haka sai suka ce ya laita lana mithla ma ya karuna kai ina ma abin da aka ba karuna muna da irin wannan ai mu ma da mun ke tare ne ai mu ma da ai ba magana ne tana cewa innahu lazu hazzin ajr kai karuna fa wallahi ya samu rabo mai yawa duniyan nan dai kan ai bai bai da matsala ya samu rabo mai yawa lazu hazzin azim amma masu hankali masu imani wakalar qala alladhina utul ilma ma ilimi sai suka dinga cewa wailakum kai tanku kai da wannan da wannan magana ta ku sawabullahi khairun kun manta ladan Allah ai ladan da ke wajen Allah shi yafi alkhairi liman amana wa amila salihan ga wanda ya inganta imaninsa yayi imani sannan aiki na kwarai ainihin abin yabo yake me abin yabo cikin wannan dukiya ta shirme kuma a ƙarshe ma abin da ya faru ma gashi ya faru Allah ce ƙasa ta tsage ta haɗe ƙarunan gaba ɗaya dukiyar ta da duk abin nan wannan gayyar da take sa a baya duk aka nutsar da kuma can wai sai suka dinga cewa kuma to ashe Allah ya rufa mana asiri ba mu shiga abin nan ba kad manna Allahu alaina Allah yayi mana baiwa dan ba dan haka ba da mun bi shi da ai ƙasa ta haje mu duka la kasafa bina sai ce wai ka annahu yawa yanzu ne suka gane wai sai bayan ƙasar ta nitse da ƙaruna azzalimi da mutanensa gaba ɗaya Allah ya nitsa wai kuma sai suka ce kai ashe haka abin yake to ashe azzalimai ba sa rabota in dai haka ne to sai zo ka gane sai zo ka gane cewa ba a rabota ai dama an riga an gaya muku an yi muku wa'azi san duniya ku ne yasa ku kasa idan ku rufe kuna ganin cewa ai dole kawai sai an yi an nemi dukiya ta hanyar haram kuma sai an yi nuna kasaita sai an yi an kecere ne an saba Allah to ga akibar ga sakamakon kecere ne saba Allah Allah ce kasa ta tsagi kuma ta haɗe karuna da dukiyar da duk al'ummar ta shikenan an gama magana ta wuce sai kuma an tashi kiyama falamma ra annabi sallallahu alaihi wasallam na'am وقع إلى قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ما لن يتقيت من آيوين ناكس قارون وكذا يتي حزوا عند الله يتي تلك الدار الآخرة وانتاننك وان أكي مغنى تلك وان أكي جنهنك لنك دومنت يتتي الدار الآخرة جدا اللاهرة ba nan ba ba gidan duniya ba tilka waccan gidan lahira Na naj'aluha Allah ce muna sanya ta ne gawa lillazina la yuriduna uluwan fil ardi waɗanda ba ta nufin wato takama da girman kai a bayan ƙasa. wala fasada kuma ba ta nufin barna wal aqibatu lil muttaqina kuma haka al'amarin yake kyakkyawan ƙarshe aqiba ga masu takawaci su kan Allah ya lamunce musu kyakkyawan ƙarshe waɗancan azzalumai kuma ga irin ƙarshen su su ku. fa kasafna bihi wa bidarihi al Allah ce da shi da gidan da ya gina da dukiyar da itara duk muka nutsar da su ƙasa aka gama labarin saboda haka ba wai burgewa bane mutum ya samu dukiya ta saba wa Allah ta lalace ƙarshen abin ba zai masa daɗi ba falan mara annabi sa Salama ta ta'assafa a al fukara wa falamma ta'assufa ashabu al wa huznahum yayin da ma'aikin Allah ya ga sahabbai suna nuna damuwa da bakin ciki alama fatahum saboda abin da ya wuce su min infaqi ikhwanihim na al'agniya cewa abu ƴan uwansu abokai masu wadata sun ciyar da dukiya su kuma ba su da dukiyar da za su ciyar sun ciyar su sahabbai masu dukiya sun ciyar da amwalan fi sabilillah taqarruban ilayhi saboda neman yadda Allah da kusanci gare shi wa bitiga marzatihi da neman yadda Allah tayyaba qulubahum sai manzo Allah ya kwantar musu da hankali ya dadada musu zuciyarsu wa dallahum ala amalin yasir ya nuna musu aiki mai sauki yudrikuna bihi man sabaqahum in sun yi wannan aiki za su rici waɗanda suka wuce gabansu wala yalhaquhum ma'ahu adun ba'dahu kuma babu wani wanda zai iya kaiwa ga abin da suka kai gare shi na alkhairi sai dai wanda ya aikata irin abin da suka aikata wa yakununa bihi khairan za su zanto mafiya alheri mimman hum ma'ahu tare da wanda suke tare da su mafiya alheri a cikin al'ummarsu illa man amila misla amali sai wanda ya aikata irin aikinsu wa huwa zikir shine yin zikiri aqima salawatul mafruḍat bayan sallah ta farilla wa qad ikhtalafat ikhtalamat riwayat fi anwa'i wa adadi kuma ka sani cewa riwayoyi da yawa sun zo daban-daban dangane da yin zikiri bayan sallah wal akhdhu bi kulli ma warada min dhalika hasan amma kai riko da kowane na zikiran da ake bayan sallah yana da kyau walahu fadlun azim kuma akwai falala mai yawa na yin haka kai kokari duk zikirin da ake bayan sallah kai domin ka samu alheri mai yawa ka tarbiyantar da kanka wajen hakuri in an yi sallah ka zauna a nitse ka yi wannan zikirin ka tuno cewa fa alheri ne mai yawa alheri ne mai yawa a cikin wannan وفي huraira a cikin أكين abin huraira Annahu Hada da ya gabata. annahum yusabbihuna wa yahmaduna yukabbiruna khalfa kulli salatin salatan wa salatina ya nuna cewa sukan yi kabbara ne da hailala da tasbihi 33 a cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika a wata riwaya da makaranta kuma za a yi kabbara 34 ragowa kuma 33 uku ya zama dai ɗari saboda haka wannan zikirai da ake na bayan sallah suna da muhimmanci alherin yana da yawa mutum ya dage ya rika yin su don ya samu kamar yadda manzon Allah ya faɗa sa sallama ya riga wanda ake ganin kamar ya riga a'a ba a riga ka ba sai dai in baka yi himma ba in ka himma zaka cin musu har ka wuce ma zaka cin cimma waɗancan ka riske su har ma ka wuce saboda haka ba a ga ta kwanciya da bacci ba ba a ga ta zama ba ana buƙatar a dage a miƙe ko ba haka ba yadda ake neman duniya ba hutu haka lahira ya kamata a neme ta ba hutu ba kasala a dage da himma da neman abin da yake wajen Allah na yardarsa da gidan aljanna da falalarsa sai an dage sai an yi haƙuri sai an yaƙi zuciya sai an yi watsi da katala bayan Allah masu neman lahira ba sa bacci ba sa kwanciya ba sa katala ko da yake mana nana ta ana muna duk yayin da aka yi sai a ce to ai waɗancan ba irin mu bane gaskiya haka ne wallahi ka san waɗancan ba samu daɗin da muka samu ba irin vitamin ɗin da wannan abin nan mayafin nan irin bargon nan ɗan mai laushi na saudiya ba samu wannan ba wallahi da gado irin wannan na abin nan duk ba su da shi ba su da katif ba su da fanka ba to ba su da waya mu ba duk wannan ba za su kyale mai abin kirki ba ba za su kyale mai abin kirki ba to ka kwanta akan katifa bai da wannan mayafin fi sabilillah ga fanka ga wataƙila ma in ka samu gaba AC eh ga ni'ima to ai ka san ɗan adam in ni'ima ta samu zai wahala a ai abin nan dole shi yasa suka riga mu na baya kuma abin mamaki ba wani zamanin sahabbai ba iyayenmu ma sun yi gaba da mu sun wuce mu saboda su ba su da irin wannan kyalekyale ai mun ba da labari kuma da tije sun mana mutaba'a sun tabbatar mana da haka wanda suke gaba da mu manya-manyan mu ba mu yan ƙanana ma gashi nan da shekarun mu guda nawa amma mun san lokacin da magariba na yi muna ba ku labari wallahi malam ai duk kun sani da magariba ake ake cin abincin dare ko ba da magariba ana idan da sallar magariba za a kawo abinci a ci dan me saboda ana jiran isha isha na yi ana yin sallah sai ka nemi duniya ka rasa duk kowa ya shiga gida to don me ba za su yi sallar dare ba dan me ba za su karanta saboda ba su galaba mu fa ga wannan hasken yanzu ana gama isha'i sai mutum ya zo ko dai ikama kallon talabijin ko ya kama taba waya ko ya zauna a dandali ko nan sai karfe goma sha ɗaya sha biyu kuma kana so kai sallar dare ai ba zai yi ba asuba ma da ya kake fita idan ka ɗaya a ɗaya a gaje jira kake a ce a ce assalamu alaikum sai ga mutum yana tilalawa ba zai iya zikiri ba wala abin zai baka mamaki ba zai iya zama a masar in ana karatu ma sai ga mutane duk an damu duk an damu su ake a gama za a je a kwanta a yi bacci saboda jiya da dare ba a yi bacci ba ta ya za a nemi to wataƙila irin mutanen ne da kawo ba su yasu ko nan baki bakin gidan aljada a dai shiga <laughs> inda ya shiga ko gidan ya bukata tariya ba wai daraja ake nema ba kuma wallahi wannan kasawa ce wannan kasawa ce kana ta ka yi bakin gate waye ba a da ka cewa kana iya zuwa bakin gate din ba baka yi komai ba ka kwata kana ba ta bakin da yake ta ko a feda aka je ai magana ko a feda yaushe za ka hau fedar ba a lahira <laughs> idan ka ganta wani ka ɗane feda ai wallahi kana da aiki da sai an dage kuma sai an rage waɗannan shugunai ɗin domin su ke shagaltar da mu suke hana mu ibada wannan abubuwa na abin nan Allah ya mana abuwa ya yafe mana kurakuranmu ya ba mu ikon himma da dagewa don yi masa da'a Allah ya karbi ayyukan mu ya yafe mana kurakuranmu Allah ya ji kan magabatan mu Allah ta'ala ya ba mu aminci a kasar mu wannan damuwa da muke ciki a wannan kasa Allah ya yi mana Allah ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya ba mu shugabanni na kwarai Allah ya ba mu damuna mai albarka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum